الله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا مريتنا لاربا shida ga watan rabi'in tsani a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da hudu ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya in ba manta ba darasin mu na ƙarshe muna karatu cikin babul amri bil muhafazati ala salawatil maktuba babin da yake bayani akan kulawa da salloli na farilla ko mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari da casa'in da tara hadisin anas wanda a ƙarshen sa wa fi riwayatil bukhari fa inna taswiyata sufufi min iqamati salah haka ne da haka zamu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya daidai kuma yau shine darasi na ɗari da goma daidai cikin jerin gwanin darussan da kyamarar sunna tv take ɗaukan mu malai ce wa anhu qala daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace uqimatis salatu an yi iqamar sallah shine ma'anar uqimatis sala domin a cikin iqama akwai qad qamati sala qad qamati sala wannan shine lafzul iqama din ko to uqimatis sala an yi iqamar sallah fa فأقبل alaina رسول sallallahu alaihi wa sallam bi بوجهه sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fuskanto mu da fuskar sami albarka ma'ana ya juyo yana kallon mamu fa sai yake cewa aqimu sufufakum wa tarasu aqimu sufufakum ku daidaita sahunku wa tarasu ku zeru ku shiryu an gane ko sannan kowanne ya taɓa kafaɗa ɗan uwansa ya daidaita da shi kafa da kafa kafada da kafada sannan annabi ya ce fa inni arakum min wara'i zahari domin ku sani ni ina ganin ku ta bayan bayana to anan wannan hadisi ya nuna mana cewa liman shi yake da aikin daidaita sahun mamunsa shi zai ce ayi kaza ayi kaza kamar yadda mun faɗa a darussan da suka gabata babu laifi kuma idan ya sa wakilci ya sa wanda zai rinka kulan masa da daidaita sahu amma dai aikin cewa a daidaita sahu a yi kaza a yi kaza wannan na liman ne in bai wakilta ka ba ka shigan masa aiki to wannan kuma ba daidai ba ne so da dama za ka ji waɗansu suna azarbabi suna cewa a daidaita sahu a liman shi yake da wannan aikin amma in ya wakilta kamar yadda muka faɗa to babu laifi ka yi a bisa wakilcinsa to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi hakan ne bayan me bayan an gama iqama kafin ai kabbara kafin ya kabbara har ma ya shiga sallah to sannan akan ce a daidaita sahu kuma akan ce tarasu za ku ji kalmomi iri daban-daban sawu sufufakum aqimu sufufakum tarasu fa inna taswiyata sufufi min tamami salah fa inna taswiyata sufufi min iqamati sala, kalmomi iri-iri maza Allah yakan yi amfani da su duk ma'anarsu dai shine a daidaita sahu a daidaita sahu to sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata mu'jiza daga cikin mu'jizozi da Allah subhanahu wata'ala ya masa shine annabi yana ganin bayansa a lokacin da yake sallah duk wani abu da kai a bayansa in aka idar da sallah zai gaya maka wane kayi kaza wane kayi kaza ko a daina kaza a daina kaza an gane ko domin me yasa muka ce a cikin sallah saboda hadisin ababun sallah ya zo duk hadisin da ya nuna cewa annabi yana ganin bayansa ya zo ne a maganar sallah kuma a wajen daidaita sahu kuma malamai suka ce hikimar shi ne in ba sallah ake ba a wajen sallah ne annabi yana da damar ya waiwaya idan ya ji wani abu ta bayansa kuma an tabbatar da cewa din yana waiwayen amma a cikin sallah ita sallah da yake ba a san ayyuka da yawa a cikinta to da ba a waiwaye sai Allah ya ɗauko ganin sai ya sanya masa shi ta baya saboda me saboda shi shi ke gyara sahun mutane shi ke gyara ma mutane ibadunsu ku yi kaza kar ku yi kaza to da aka yi zama cewa in ana sallah duk da baya waiwaye amma duk abin da ake a bayansa yana gani da an idar da sallah zai juyo ce an yi kaza a daina an yi kaza a daina to amma duk da haka akwai wasu daga cikin malamai da suke cewa kofa buɗe ko a sallah ko a wajen sallah annabi yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa to amma babu dalilin da ya nuna haka in dai za mu kalli munasaba hadisan da suka zo akan cewa annabi yana ganin baya duk sun zo ne a maganar sallah kenan malamai suka ce wannan ya takaita ne da sallah bari ku ji kaɗan daga cikin maganganun malamai wanda na rubuto dangane da haka muhallab ɗaya daga cikin manya-manyan magabata kuma ma'abuta sharhi sau da dama za ka tarar da maganganunsa cikin littattafan hadisi yake faɗa ya ce tamilu an yarahum bima yuha ilaihi min af'alihim wa hay'atihim fi salati yace zai ɗauki ma'anar annabi yana ganin su ne gani na wahayi ba gani na Ido ba tunda idansa ai yana gaba ko da haka ganin da yace ina ganin ku yace gani ne ta yi na wahayi ma'ana duk abin da suke aikatawa ana gaya masa ko da idansa bai gani ba zai iya gaya musu kamar ma ya gani da ido da haka muhallab ya tafi akan cewa ganin ba na ida bane gani ne na wahayi annabi zai iya ganin ayyukan mutane ya ga duk kamanninsu amma ta sigar wahayi da Allah ya gaya masa ba wai ta siffar ido da gani da idansa ba kuma sai ya ce fi salati wannan a sallah ne ya ce li'annar ru'ya domin shi gani kad yu'abbaru biha ani li'ilmi domin sau da dama akan ce gani ana nufin ilimi sani to nan ba wai annabi ya gani da ido ba ana nufin ya gani da zuciya ganin zuciya shine mai ilimi ganin zuciya shine ilimi da haka shi muhallab ya tafi akan cewa ganin ma gani ne na zuci sannan kuma ya kayyade abin da cewa a sallah ne yace wali itiqad wa yahtamilu ya yakuna yarahum bima khussa bihi yace kuma zai iya yiwa ya zama yana ganin su din gani irin na ido amma dai a sani wannan kususiyya ce wannan kususiyya ce manzo Allah kadai Allah yawa wannan daraja da martaba an zi da fi quwwati basarihi yace tayu an ƙara masa ƙarfin ganinsa hatta yara min wara'ihi har ya zama cewa shi idansa ya kalli gaba ya kallo masa baya duk da cewa bayan babu hudar idan amma kuma yana gani kamar da idan a wajen wannan muhallab yake faɗar wannan imamu ahmad dan hanbali imamu ahlus sunna wal jama'a yace fi hadha al hadisi innahu kana yara min wara'ihi cikin wannan hadisi akwai dalilin da ke nuna cewa annabi yana gani ta bayansa kama ya rabi ainihi kamar yadda yake gani da idansa sai imam Ahmad ya ce fallahu a'lamu bima arada min zalika amma Allah shi barwa kansa sani dangane da me yake nufi da haka ma'ana shi imam Ahmad ya yi tawakkufi game da tantance ganin wani iri ne kuma shin a iya sallah ne ko ba iya sallah bane shi dai ya ce hadisi ya nuna annabi yana gani da baya kamar yadda yake gani da gaba amma wani irin gani ne na wahayi kamar yadda muhallab ya faɗa a iya cikin sallah imam Ahmad ya ce Allah kaɗai ya san me yake nufi da haka ya yi tawakkufi idan kana so ka ga wannan maganganu na muhallab da maganar imam Ahmad ka koma sharhin Bukhari na ibnu Battal an gane ko babi na talatin da biyar babun hal yuqalu masjidu bani fulan babin da yake bayani akan cewa shin ana cewa masallacin yan kabilar wani ko yan kabilar kaza imamu mujahid ibn jabar ɗaya daga cikin manyan tabi'ai shi ma da ya zo sharhin hadisin sai ce kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya ramin, khalfihi salati manzo Allah yana gani ta bayansa amma a cikin sallah kama ya ramin baini yadaihi kamar yadda yake ganin gabansa kaga shi ma mujahid yayi kaidin abin da me fissalati. salati saboda wannan shine qarinatul hal inda dai kana so ka bawa haƙƙin haƙƙinsa sai ka kalli a muhallin da yazo a bigiran da yazo a maganar sallah ne kuma kamar yadda na faɗa mana cewa in ba a sallah bane ba ɗaya ba ba biyu ba an sha ganin annabi in zai kalli baya sai ya juya wannan ya nuna anan sai ya juya yake ganin bayansa amma a sallah annabi yana ba da labarin me aka yi a bayansa kuma baya waige to wannan sai nuna a sallah ne yake ganin bayansa banda a wajen sallah ubangijin da ya bashi iko ya gani a sallah ya ga bayansa a sallah yana da ikon ya ba shi iko ya gani har a wajen sallah mu ba ma shakka wannan amma mu ka'idar mu shine waya kifa inda amrihi wa nahyi kar ka zo kai ta zuƙa laki ai kaza kaza ai kaza kaza alhalin baka da wata madogara a shari'a manzo Allah darajarsa da martabarsa ta fi karfin sai kai masa ƙarya zaka ɗaga shi ina fata an fahimci wannan kuma ya ce man zaba alayya muta'ammidan tabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan yace abu ya faru gare ni alhalin bai farun ba shi yana ganin wani kamba ba ni yayi to ya nemi wajen zaman sa a wuta da ka shi annabi ba a yi masa ƙarya haramun ne duk abin da kake nema na darajojinsa da martabobinsa suna nan cikin hadisai ingantattu, da ayoyin alqur'ani ba buƙatar sai kayi shaci faɗe sai kayi kaje kaje sai kayi ƙaryace ƙaryace kuma mu sani duk abin da ya tabbata ga annabi iya shi ba wani wanda za a zo kuma a ce mana wai gashi shi kuma wakili ne da haka shi ma yana da shi a ina fata an gane domin galibi irin waɗannan khususiyar da manzo Allah yake da su wanda Allah yayi dan ya ɗaukaka shi ya martaba shi sai a zo kuma ana raba wa waɗansun su Mazala nasa Allah ya bashi dan ya girmama shi ya martaba shi kuma kai ka san ko shakka babu nesa yake ba kusa ba da dukkanin halittun Allah ta fuskar daraja da ɗaukaka alfazazu ya ce li taqsisihi fawqa al-khususi maziyatu sanatu ilaiha qismatun azaliyatu Allah ya ga dama ya kebance shi da waɗansu abubuwa a matsayin khususiya waɗannan Allah ya bashi ne su tintin talatala tun fil azal da aka yau a zo a ce wani ma yana da shi wani ma yana da shi to da ya za mu bambance baccin makaho da ya za gane cewa annabi ne wannan wannan kuma ba annabi ba ba duk darajojin annabin an ɗauka an raba waɗansu mutane imam mujahid ya faɗi wannan magana in kana so ka ganta ka koma littafin al-istidkar na ibn abdul bari sharhin muwaɗa ta imam malik babul amali fi jami'is salati babun da yake bayani akan aiki a dunkule game da sallah to da dai ya tabbata manzo Allah yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa a cikin sallah me hikimar da yasa annabi ya gaya wa sahabbai haka dan su kula kada su ɗauka dan ya juya baya baya ganin me suke yi shi ɗabi'ar ɗan adam ya fi mai da hankali a lokacin da yake abu ya san ana sa masa ido to shi yasa annabi yana gaya wa sahabbansa ne haka dan su jajircewa su cika sahu su kula su yi sallah da kyau domin yana kallon su to faɗin wannan yana kallon nasu sa musu karfin gwiwa ne ko kai ne yanzu aka ce wani zo kai kaza kuma aka sama wani mai lura da kai sai ka fi da kyau wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ko da ba dan shi kake yi ba shi ɗan adam yana son kula shi yasa Allah yake kula da bayansa inna Allah kana alaikum raqiba fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wannan shi zai baka samun karfin gwiwa jin cewa Allah yana kallon ka da haka kai ma bari ka dage ka abu mai kyau saboda ka san ka yana dakon ka yana kallon ka allazi yaraka fi hina taqumu wa taqallubaka fi sajidina innahu huwa samiul alim Rawahul al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi bi lafzihi da lafazinsa wa muslimun imam muslim ya rawaito shi bi ma'anahu da ma'anarsa Wafi fi bukhari a wata riwaya ta imam al-bukhari wa sahibihi dayan wajen daidaita sahu yana manna kafadarsa da kafadar dan uwansa wa qadamahu haka yana hada digadiginsa da digadigin dan uwansa da ka in aka ce haɗa sahu ana nufin kafaɗa da kafa an gane ko kafaɗa da kafa da haka ana tsammali yake cewa haka muke daidaita sahu sakamakon wannan umarni da annabi ya mana da ya ce sahu sufufakum wa tarasu ku daidaita sahunku ko musu sufufakum wa tarasu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗaya wa anin nu'man ibn bashir an karɓo daga numanu ɗan bashir al-ansari radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yadda qala nu'man yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tusawwunna sufufakum ko dai ku ke daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya sassaba tsakanin fuskokinku ma'ana daidaita sahu yana daɗa sa haɗin kai a tsakanin al'umma ƙin daidaita sahu yana daɗa sa wargajewar kai da rashin fahimtar juna da ƙin juna tsakanin al'umma cikin hikimar ubangiji subhanahu wata'ala hanyoyin da ya bi dan ya haɗa kan bayansa daga ciki akwai haɗa su a sallar jam'i kuma man a sallar jam'i ma su rinka daidaita sahu in dai zaka dimanci sallar jam'i ka rinka daidaita sahu tsakaninka da 'yan uwanka to zaka so su za su soka. ko da ku za ka zo sallar jami'i in ba za ka daidaita sahu da yan uwanka ba to za su ƙi ka za ka ƙi su ko yanzu ka gwada ka gani a zo za a yi sallah ka shigo sahu ka haɗa kafa da wani ya janye sai ka ji ba daɗi a zuciyarka sai ka ji ka fita kana jin haushinsa wannan ka'ida ce ko mu daidaita sahu ko Allah ya saba fuskokinmu abinda ake nufi da saba fuskoki ya saba zukatanmu mu rinka juna babu dalili kawai ka ji kana jin haushin wani in an tambaye ka me yema wallahi ban sani ba domin haka saban ubangiji yake in aka taɓa shi sai ya haifar muku da wata matsalar da kuma sai ta addabe ku da haka yana daga cikin abin da zunubin saba sahu yake jawo mana shine ƙin fahimtar juna da gaba da juna da kin juna da haka manzo Allah ya bai koye mana wannan ba sai da ya gaya mana tartar in mun kiyaye kanmu in mun ki kiyayewa jikinmu da haka malamai suka ce abin da ake nufi da saba fuska an yuqi bainakumul adawata wal baghdha wa ikhtilafal qulub ubangiji ya aukar da gaba da ƙiyayya juna tsakaninku da sassafawa zukata kamar yadda a larabci akan ce ta gayyara waje hukulamin alayya fuskar wani ta canja mun abin nufi yana ƙina to da ka sau da dama akan yi amfani da fuska a madadin zuciya shi sa ma a wata ruwaya la tusawwunna suhufakum aw la yukhalifanna bai baina qulubikum a madadin wujuhikum domin akan yi amfani da fuska a wajen me a wajen zuciya bahaushe ma da kansa ya ce labarin zuciya a tambayi fuska fuska tana wakiltar zuciya sau da dama ta fuskar mutum kake gane cewa ya nemi maka fara'a ta fuskar mutum kake gane cewa baya son ka yana kin ka yana daure ma fuska an gane ko wannan duk zuciya ta kan wakilci fuska wajen wannan muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi da haka mu daidaita sahun mu Allah ya daidaita zukatanmu wa fi riwayatin li muslimin a wata ruwayar ta imam muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana ya kasance yana daidaita sahunmu in ji Nu'man ibn Bashir yace hatta ka annama yusawwi bi halqidaha kai ka ce manzo yana daidaita tsarkiyar kwari da bakani alqidah shine tsarkiya tsarkiya shine wannan yar fatar mai kamar dorina wacce ake ɗaurawa a jikin kwari da baka to wannan fatar lokacin da ake daidaita ta sai an tsaya an natsu ake daidaita ta domin kada itacen ya karkace kuma ita ma fatar a lokacin tana ɗanya idan icen ya karkace ita ma ta karkace suka bushe a karkace to kwata-kwata kwari da baka ba za ta yi amfani ba to da haka me tsara kwari da baka me ɗaurawa kwari da baka tsarkiya yana tsayawa ya natsu ganin babu wani abu da ya samu matsala cikin aikinsa itacen ko kuma tsarkiyar to Nu'man ibn Bashir yace idan manzo Allah yana daidaita sahun mu yadda yake tara hankali da natsuwa da lura da mu sosai kai ka ce irin yadda mai daura tsarkiyar bari da baka yake yi ne an gane ko wannan ya nuna mahimmancin da manzo Allah yake bayarwa wajen ya ga ya daidaita sahun sahabbansa hatta ra'a anna qad aqalna anhu ana nan ana nan har sai da manzo Allah ya fahimci cewa mun riga mun saba mun gane mun fahimta yanzu ko ya tsaya ya kula mu ko bai tsaya ya kula mu ba da ya ci a daidaita sau za mu yi kamar yadda yake so domin yau da gobe tana sami a iya a saba. laraba suka ce bit takrari yafhamul himar jaki ma yau da gobe tana sa ya fahimta ballanta na dan adam mai hankali kaga dai jaki shine karshen misali wajen wauta da jahilci da rashin fahimta da kidahumanci to amma yau da gobe da kake kai jakin ka kiwo ya je ya ci kara ya dawo wata rana ba sai ka dawo da shi gida ba da kansa zaka ga ya dawo me yasa ya gane karanta sayan bade ya gane raɗa masa kai cewa in ka je kai hagu ko kai dama a'a tikra yau da gobe ce ta sa ya gane da aka laraba suka ce bitikrari yafhamul himar to daka Nu'man ibn Bashir ya ce manzo Allah har ya fahimci cewa mun fahimta mun gane da ya ce a daidaita sau za mu daidaita kuma kharaja yawman ana nan cikin haka wata rana kuma sai ya fito faqama ya tsaya a inda liman yake tsayawa hatta da yukabbira yukabbiru har sai da ya zama kiris ya da kabbara harama a shiga sallah kenan fara'a rajulan badiyan sadruhu sai ya ga wani mutum kirjinsa yayo ciki min as a sahu, a madadin a daidaita kirji sai ya ga shi ya dan turo ciki mana ya bar waɗanda suke sahu a baya fakala sai manzo Allah ya juyo yace ibadallah bayin Allah la tusawwunna sufufakum ko dai kuke daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma wallahi Allah zai sassaɓa zukatun fuskokinku an gane ko to anan akwai ladabi irin na wa'azi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ga wanda ya turo cikin ko a madadin ya ce kai da Allah kuma baya Jaji ki da Allah malam zaka bata mana sau amma manzo Allah bai haka ba kai a madadin ma ya kira sunansa wani dan ja baya mana ko ba tsawa ko bai kira sunan ba bai nuna ba kawai sai gama gari gaba ɗaya to shi ko kukan kurciya jawabi ne ga mai hankali da an yi magana in kana da hankali sai ka fahimci inda ka yake ba bukatar sai an zo an ce wane kaza da kaza kuma magabata suka ce allabibu bil isharati yafhamu mai hankali nuni ma ya ishe shi kuma shi as-sa'idu man itta'aza bi ghairihi wash-shaqiyyu man itta'aza bi nafsihi shi mutum dan aljanna mutumin kwarai mutumin kirki da ya ga izina wani abu ya samuwa ne to shi ma in yana irin wannan laifin sai ma zai shiga taitayinsa sai dina to wannan yana da akwai alheri a tare da shi amma shi mutumin banza duk yadda za a nuna masa isharori a masa alat gaba da baya dama da hagu makocinsa abin ya same shi kai abokin barnar ta sama abin ya same shi shi ba zai daina ba har sai abin ya zo ya sauka a kansa to wannan alama ce ta tsiya da tabewa ya so da dama Allah baya kama mai laifi kai tsaye sai ya masa nune nune a taba ka can a nuna maka can a nuna maka can diddan ka dau haske ka daina in kana da rabon shirya sai ka ga mutum ya dena shine bahaushe yake cewa rana dubu ta barawo wai rana daya ta mai kaya barawo wai kafin a kama shi yayi sata sau dubu duk ana ta daga masa kafa ana ta yi masa kawaici Allah yana ta kyale shi wata rana a kama abokin satar tasa shi a kyale shi wata rana duk bai dau izina ba to rana ɗaya kuwa aka damƙe shi taraf sai kuma ya ji ba daɗi to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa iya wa'azi da salo wanda yafi kowanne dacewa sahabbai suka ce bai taba ya nuna wani ya ce me yasa wa na kai kaza ba sai dai ya ce wai me yasa mutane suke kaza ko da ya san me aikin kuwa dan a wa'azin manzo Allah babu kunyata wani babu cin mutuncin wani babu tozarta wani Anas dan ya ce sau shekara goma muka zauna da Annabi bai taba ce min dan me kai kaza ba shekara goma kuma yaro ka dan shekara bakwai a ce shekara goma bai taba masa tsawa ba malamai suka ce wannan ya nuna haƙurin annabi da kawaici sallallahu alaihi wasallam kuma malamai suka ce a lokaci guda kuma wannan ya nuna shi ma anas ladabinsa domin inda anas ɗin kuma yayi ba daidai ba annabi ba zai kyale shi ba dan annabi baya kawaici akan ba daidai ba yakan gyara ba daidai ba amma ta hanyar da ta dace ba tare da ya fallasa mutum ko ya ci mutuncinsa ko ya ci masa fuska ba da ka yi juyo ya ce ibadallahi ya ku bayan Allah ya waye ba bawan Allah ba ka ce da kai ake in ka ce da kai ake ni ma da kai da ni ake shi ma mai maganar da kansa yake kowa ma da shi ake kowa ma bayan bawan Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda da haka ubangiji subhanahu wataala shine mahalicci kowa kuma bawansa ne da haka manzo Allah ya kira kira gaban mai ibadallahi la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum to sannan la yukhalifanna lam nunu nunu lallai in ba ai wancan ba wannan ne zai faru an gane ko lallai ko ku su daidaita sau ko wallahi sai Allah yayi to ku ba yadda za annabi ya rantsa kan abu kuma Allah ya saba da haka yayan uwa mu kula mu mai da hankali wajen daidaita sahu mu kula mu mai da hankali wajen daidaita sahu alhamdulillah ala ni'matihi alaina ahlus sunna sai gode wa Allah ba inda zaka je ka tarar da ana daidaita sahu a masallatan mu sama da masallatan ahlus sunna inda ake karantar da addini inda ake karantar da sunna inda ake karantar da ire-iren waɗannan maganganu na annabi da sahabbai kaga mutane suna kokarin kwatantawa amma da yawa waɗansu masallatan ina ai ba kamar in ma ka karanta waɗannan ya da a girgida kai kawai a wuce aiki da su linzami ya fi ƙarfin bakin kaza ka isa ma ka zo sahun gaba baka isa ba in ka zo kuma ka dace yaran nan marasa kunya yan addinin ƙarshen zamani masu taka kafan manya to wannan hada sauyin shine addinin ƙarshen zamani ko raba sahun shine addinin ƙarshen zamani a da ya samo na ƙarshen zamani shi dai asalin addinin da daidaita sahu ya zo to ma ga wanda ya ƙi daidaita sahu shine mai sabon addini ko wanda yake daidaita sahu shine mai sabon addini sannan ƙarshen girma ka kai sayyidina abubakar ne babba ka kai ya umar ka kai ya usmanu ka kai ya aliyu amma duk ana haɗa ƙafa da su ana daidaitawa da su ka kai ni umanu dan bashir ka kai anas dan malik وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه haka ana zai ce ɗayan mu yana manna kafaɗarsa da kafaɗar ɗan uwansa kafarsa da kafar ɗan uwansa wannan faɗayan namu sahabbai ne wanda duk an musu albishir da za su shiga aljanna tun daga duniya kai ko gidan sarki ba a yi ma alƙawari za ka shiga ba ko gidan sarki wallahi ba a yi ma alƙawari za ka shiga ba da haka girma shine bin Allah girma shine bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk banban da ba zai ba Allah ba duk girman da ba zai jaye ka zuwa ga ka bi manzo Allah ba wallahi karshen girman kaskanci ne kunyata ce wulakanta ce amma ɗaukaka da girma shine abu Allah abu manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyu wa anil barra ibn azib an karɓo daga barra'u ɗan azib radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yadda ƙala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance ya takallalu affaffa yana shishiga tsakankanin sahu min nahiya ila nahiya tun daga kusurwa zuwa kusurwa daga dama ya biyo har ya kai hagu daga farko ya biyo har ya je ƙarshe haka yake yana shi shiga sahu yam sahu sudurana yana shashafa kirjinmu ya ji mun daidaita sahu wa manakibana yana shashafa kafadinmu ya ji mun daidaita sahu wa yaqulu kuma yana cewa da mu la taktalifu fa taktalifu qulubukum kada ku sassaba sai ku masu sassaba wa kana yaqulu kuma yana cewa da mu inna allaha wa mala'ikatahu lallai Allah da mala'ikunsa yusalluna ala saffil awwali suna salati ga 'yan sahun farko a wata ruwayar da 'yan sahu na biyu a sahun farko Allah da mala'iku su salati biyu 'yan sahu na biyu Allah da mala'ikunsa su yi musu salati ɗaya 'yan sahu na uku zuwa ƙarshe ba a yi musu ko ɗaya za ka sai ka ga wanne kake so kana so Allah ya ma salati biyu to yi maza ka zo sahun farko kana so idan ka rasa sahun farko yi ma salati ko ɗaya ne to tsaya a na biyu amma ka kuskura ka rasa na ɗaya ka rasa na biyu to nan sai dai a hakura sai wani karan kuma sai wani jikon salatin Allah shi ne ya ambace ka a wajen manyan mala'iku kamar yadda abul ya arrayahi ya faɗa salatin Allah shine ya ambace ka a babbar fada ita ce fadarsa a gaban manyan mala'iku ya ce wani dan wani jikan wani ya yi min abin da nake so ku so shi sai su so ka duk sama ta gurme da ambatan ka baka je ba to amma su kuma mala'iku salatin su fa shine su ce ya Allah yi wa wanan nan salati yafe masa zunubansa gafarta masa kurakuransa jikansa ɗaukaka darajarsa su suna roƙa ma shi kuma yana cewa yayi to shine an yi salati kar ka ɗauka cewa shi Allah zai roƙi wani ya salati a shi ba roƙon wani ya salati sai dai shi a roƙe shi shi nasa salatin shine ya ce ina son wani su kuma mala'iku nasu salatin su roƙa maka fada a wajen Allah ya Allah wannan nan da ya ma abin da kake so to ya fi mai laifinsa jikansa gafarta masa an gane ko da haka wannan ma daraja ce ba karama ba ga wanda yake kokarin ya riski sahun farko rawahu abu dawud bi isnadin hasan Imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai kyau hadisi mai lamba ta da uku. wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace aqimus sufufa ku daidaita sahu wa hadhi bainal manakibi ku daidaita tsakanin kafadunku wa suddul khalala ku toshe kafa walinu aidi ikhwanikum ku tausasa wa hannayen yan uwanku wannan yana daga cikin kalmomin da annabi yake faɗa wa sahabbai a lokacin daidaita tsaho. aqimus sufufa wa hazu bainal manakib wa suddul khalala walinu aidi ikhwanikum to lafazin walinu bi aidi ikhwanikum malamai sun yi fasarori da dama game da wannan kalma wasu suka ce linu bi aidi ikhwanikum shine idan mutum ya zo zai shiga sahu da waje kakkai ture shi ka dage ka hana shi shigowa in kai haka baka tausasa masa ba a ka dan ba shi dama ya shigo in dai akwai waje wannan yana daga cikin ma'anar walinu bi aidi ikhwanikum imam abu dauda yake cewa ومعنا ولينوا بأيد إخوانكم إذا جاء الرجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف kamar yadda na faɗa ma'anar walinu bi aidi ikhwanikum in mutum yazo zai shiga sahu yana kokarin shiga to duk wanda yake kusa da wannan sahun ya dan sassauta kafadarsa dan a samu waje dan dan uwansa ya samu ya shigo shi ma ya samu darajar shiga sahu to sannan Dr. Abdulkadir Irfan ya ci gaba da cewa wa yahtamilu ay yakuna ma'anahu huwa ayyalina rajul fi qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi kuma zai iya daukar ma'anar in an zo ruku'u ko sujada ko wanda in ya zo su ruku'u sai ya bubbude hannu duk ya mammatse mutane to da haka nan ma wasu malamai suka ce wannan shi ake nufi walinu bi aidi ikhwanikum in kai kadai ne a waje da fadi to baje je kai sujada ka da kyau ka buɗe hannunka kai ruku'un ka da kyau amma kai da wani asahu. to kowa a ɗan yi daidai ruwa daidai tsaki daidai ruwa daidai kurji an gane ko yawwa ba zai yi sujada ka a cikin sahu ta zama daidai da sujada ka kai kadai ba sujada ka kai kadai ba kowa a tare da kai kana da balance kana da isasshen waje amma sujada ka a cikin sahu wani yana da kiba wani kuma yana da karamin jiki in ka ce zaka baje ka matse shi ka ga mutum ya suma numfashinsa sama sama kuma ana taho kai ka zo sallah kuma zaka yi kisan kai kaga bai dace ba to da haka mu fahimci wannan wasu malamai suka ce wannan shi ake nufi wala yu'zihim bi harakatihi li alla tadkhul al baghdha'u fi qulubihim domin a sanadiyar a shiga sallah a so juna da kaunar juna in mutum yana haka to zai haifar da gaba da fada so da dama sai kaga an gama sallah ana fada ka mammatse ni kayi min kaza kayi kaza da haka irin wannan yanayin dai mu sauƙaƙa wa junanmu haka wasu malamai suka ce walinu bi aini ikhwanikum manzo Allah ce wala tazaru furujatin lishaytani kada ku bar kofofi ko mashiga lishaytani ga shaytan waman wasala saffan wasalahu Allah duk wanda ya cika sahu Allah ya cika shi da albarka da alkhairi duk wanda ya sadar da sahu Allah ya sadar da shi da albarka da alkhairi me yake nufi da man wasala saffan malamai suka ce shine daga nesa ka hango ga wani waje can a sahu ka fito daga can ka shigo gaba dan ka toshe wannan to wannan shine wasala safan ya sadar da sahu ko ana cikin sallah wani na gaban ka uzuri ya kama shi sai ya fita ko shi ma gabansa ya ga wata kofa sai ya je ya cike sahun gaba to kar a ban nan baya din a buɗe wani ma na baya ya shigo ya cike nan da haka da haka har a cike sahun gaba da haka annabi ya addu'a duk wanda ya sada sahu Allah ya sadar da shi da alkhairi Waman man qata'a saffan qata'ahu Allah duk kuma ya yanke sahu Allah yanke shi da alheri Allah yanke shi da albarka ma'ana Allah ya raba shi da alkhairi da albarka wannan kuma ba karamin sharri bane to yaya ake yanke sahu shine mutum ya zo ya zauna a tsakiyar sahu ko ana cikin sallah la'alla kai ka'idar da taka sallar amma kana zaune kana lazimi wasu sun zo sun tada tasu sahu ya zo ya cimma a madadin kai ka tashi ka ba su waje su cika sahun su su sallah su sai ka zauna a wajen dole kai ba za ka tashi ba sai ka ga abun mamaki ana sallah ga wani kuma tsaye shi ko shi kadai a tsakiyar sahu shi kuma ba sallah yake ba wannan kuskure ne in kai haka da gangan to ka raba sahu duk wanda ya raba sahu manzo Allah ya musu addu'a Allah ya raba shi da alheri rawahu abu daud bi isnadin sahihin imam abu daud ya rawaito wannan hadisi da sanadin ingantacce hadisi mai lamba ta 1104 wa ana anas radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace russu sufufakum ku shirya ku tsara ku miƙar ku daidaita sahunku wa qaribu bainaha kuma ku yi kusa kusa kada ya zama tazara tsakanin sahu na ɗaya da sahu na biyu ta yi nisa sosai an gane ko kuma ba a so a matsi a zama an yi dan kusa kusa shine wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naqi wa hadhu ku daidaita bil a'naqi da ku an gane ko ma'ana kada mutum ya dunkusar da kansa can kamar haɓarsa za ta taɓa kirjinsa alhalin mutane duk sun tsayar da kansu daidai kada kai wani tasarrufi da kanka da zai sa ka bambanta da sauran waɗanda suke cikin sahu to amma anan malamai suka ce da waɗanda Allah ya musu halitta ta dogon wuya wanda yake da dogon wuya ba zai ce zai dunkule ya zai dunkule ba zai ce zai matse wuyan ya zai iya haka kaga wannan ba zai iya ba da haka la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ko illa wusaha to da haka alqadi iyal Allah Allah ya masa rahama yake cewa bi Allah yartafi ba'dukum ala ba'din kada dai wani sashi ya ɗaga wa wani sashi kai mutum ya zama ya yi dage a sahu dan ya fi sauran mutane tsawo a'a bi an ya kifa fi makanin arfa'a min makanin akari ko kuma ka hau benci ana tsakiyar sahu kawai kai sai ka zo ka hau benci ka dora benci ka hau ba wata larurar da ta sa haka kaga kayi tsawo ka fi kowa a cikin sahu to wannan kuma ya zama barna ka saba wa umarnin wahazu bil a'naqi ku daidaita wuya da kafadu wa qala tibi imam at yace wala ibrata bil'anaki anaq idan laysa ala at-tawil an yaj'ala unqahu muhabiya lil yace nan kawai an faɗa ne an ce wa hadhu bil anaq ku daidaita wuya yace ba wuyan ake nufi ba ka ake nufi inji imam at yace domin dogo ba zai iya daidaita wuyansa da na gajere ba kamar da yadda mun riga mun faɗa a baya annabi yace fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa inni la ara ash-shaytana yadkhulu min khalali as ina ganin shaytan yana shiga ta ƙofofin da kuke bari a tsakankanin sahu ta tazara da gab-gab da ake samu tsakanin wani da wani ba su haɗa kafarsu ba sai shi ɗan ya rinka shiga yana fita yana tsalle-tsalle yana ƴar gala-gala ka anna halhazafu kai ka ce shi wata nau'i ne na akuya mai kirinkin tsiya mai rawa kai wata iriyar akuya ce yar ƙasar yaman ana kiranta da hazaf ƙaramar akuya ce baka ka san akuyoyi 'ya'yan ƙananan suna da wata ɗabi'a ta giggiwa da tsalle-tsalle to ita wannan hazfu ɗin ta ma fi dukkan wani jinsin akuya irin wannan giggiwar da tsalle-tsalle to idan shaidan zai shiga cikin sahu ya wasa ya yar gala-gala ya tsalle to sai kwaikwayi kamannin wannan akuya da haka idan mutane suna barin tazara da gab tsakanin sahunsu da kuma nisa tsakanin sahun farko da na biyu to kamar sun bawa shaidan filin yar gala-gala ne da langa shi ba inda yake zuwa ya ware ya yi yar galagalarsa da langa sai in sahu ya lalace ya zama irin haka da aka karmu ba wa shaidan dama ya samu filin yar galagala da langa a tsakaninmu hadisin sahihun rawahu abu dawud bi isnadin ala sharti muslim hadisi ne ingantacce imam muslim ya rawaito shi imam abu dawud ya rawaito shi da sanadi ingantacce bisa ga sharadin imam muslim imam an-nawawi yace al-hazfu al-hazfu abinda ake nufi da hazab bi ha'in muhmala da ha'un marar wa zalim mu'jama da zalim kuma mai Maftuhatai maftuhataini masu fataha guda biyu thumma fa'un sai fa'un wa hiya shi ita ce ganamun nau'in tumakai sudun baƙaƙe sigarun ƙanana takunu bil yaman wanda ake samun su a ƙasar yaman hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyar wa anhu daga anas ɗan malik anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce atimmu saffal muqaddam ku cika sahun farko thumma alladhi yalihi sannan na biyu mai biye masa fama kana min naqasin falyakun fi saffil mu'akkari in akwai matsala da tawaya to a same ta a sahun karshe kar a same ta a sahun farko da na biyu an gane ko yawwa in akwai wata matsala da tawaya to ta zama a karshe amma kada ya zama a samu sahun farko bai cika ba kuma wai ga na biyu ya cika to me kenan aka yi a'a na farko ya fara cika sannan a dawo na biyu shi ma a cika shi kar a samu ga sahu na biyu da waje bai cika ba amma sahu na uku shi ya cika to yan sahu na uku me suke yi wani ba zai fito ya zo ya cika na biyu ba wannan shine ka'ida in akwai rashin cika to ku mai da wannan gibin da rashin cika ya zama a sahun karshe ne rawahu abu bi isnadin hasan imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai kyau hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗaya da ɗari shida. wa ana aisha radiyallahu anha qalat daga nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kyara mata yadda tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah wa mala'ikatahu hakika Allah da mala'ikunsa yusalluna ala mayaminis sufu suna yin salati ga 'yan hannun daman sahu to hannun daman sahu hannun daman wa liman da liman ake gane daman sahu da hagunsa domin asalin sahu yana farawa ne daga me daman liman inda daga kai sai liman za ku yi sallah a ina za ka tsaya masa a dama to da haka daga daman liman ake gane daman sahu to ma'ana ko da sahun farko din ma ya zama kana dama ya fi falala sama da ka zama kana ne hagu an gane ko to a nan sai malamai suka ce kenan wannan yana nuna duk lokacin da za a fara sahu a faro daga dama ba haka ake nufi ba idan daga kai sai liman za ku fara sahu to wannan daga dama za a fara amma da zarar adadin ya wuce mutum biyu mamu suka kai mutum uku to su kuma daga ina suke farawa tsakiyar lima tsakiyar lima yaso da dama za ka je masallaci sai ka tarar mutane suna ta komawa hannun dama daga can za su ɗauko sahu a'a in dai fara sahu ne to daga tsakiya ake farawa amma wannan kuma wata falala ce domin dai dama ta fi hagu duk inda Allah ya faɗi dama sai ya yabe ta duk inda ya faɗi hagu kuma sai ya kushe ta wa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya rawahu abu dawud bi isnadin ala shart muslim imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi bisa ga sharadin imam muslim wa fihi rajulun mukhtalafun fi tawfiqihi amma a sanadin hadisin wani mutum da an yi sabani game da tawfiqihi ingancinsa da kuma tabbatuwar sikarsa an gane ko to amma shin samun mutum ɗaya a cikin sanadi wanda ake da saɓani akan ingancinsa yana sa hadisin ya zama mai rauni ya danganta menene abin da ya jawo ake shakka akan ingancin nasa domin al'ilal illoli da suke sa a ki karɓa hadisi ko a karɓa mataki mataki ne akwai illatun qadiha akwai illatun la taqba akwai illar da ta ci a soki hadisi ko a soki mutum marwaicin hadisi da ita akwai illar da illa ce amma dan ita bata kai a soki hadisi ba an gane ko cikin illoli fa har akwai yawo ba hula ko ba haka ba yanzu idan ka ce dan mutum yana da yawo ba hula ba za ka karɓi maganarsa ba a Kano waye mai zai faɗi magana karɓa ai yan kaɗan to da haka kaga su magabata irin wancan sun sa mataki mai tsawo dan dai kamala a samu kamala cikin ɗaliban ilimi ciki misali kar a samu mutum yana tafiya yana shan rake a hanya yanzu ka ce wanda ba sa shan rake a hanya za ka karɓi maganarsu ta yan kaɗan za ka karɓi maganarsu kar a tarar da shi yana cin gyaɗa motsin gemu ya bushe ko ya huta shi iska sama ba dan kin yawa ba da sai dan sarki ko gyada mai sihiri to ina kuma gaban can mai shan taba ai ga magana ta kare to da ka dai waɗansu maganganu na illoli da malamai suke magana akan hadisi ba su kai ba a ce za a soki hadisin dan su ala ayyati hal magabata suka ce fi sahihi bunyatun anid da'if duk wani hadisi da ake cece ku ce game da shi in dai maganar tabbatacciya ce to sai ka same ta a wani hadisin ingantaccen da shi ba a wajen cece ku ce a kansa da ka ingantacce ya wadatar da kai ga biran wanda ma bai inganta ba ba wani ja'in ja dan ka ce wannan hadisin bai inganta ba nawa muka karanta ingantattu baya wanda suke tabbatar da ma'anarsa ai suna da yawa ko hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da bakwai wa anil barra'i radiyallahu anhu an karɓo daga barra'u dan azib Allah ya kara masa yadda kala yace kunna idza sallaina khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan mun yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahabbna an nakuna an yaminihi mukan so a ce mu ne a hannun damansa yuqbilu alaina biwajhihi domin ya fuskanto mu da fuskar sa mai albarka ko yakan fuskanto mu da fuskar sa mai albarka in ji albarra'u dan azu yace fa sami'tuhu yaqulu wata rana sai naji yana cewa rabbi qini azabak yawma tab'athu aw tajma'u ibadak ma'ana yana daga cikin zikirarrukan da annabi yake da zarar ya idar da sallah yana juyowa zikirarruka ne da yawa ba ɗaya bane ba amma daga cikin su akwai rabbi kini azabak yawma tab'afu ko tajma'u ibadak ya Allah ka tsare ni daga azabaka a ranar da zaka tashi ko zaka tattara bayinka da haka barau yace naji annabi yana faɗa wannan da kunne na naji bayan an idar da sallah yana juyowa naji yana faɗa haka da kuma yana daga ciki astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram an gane ko har zuwa ƙarshe rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa an abi hurairata hadisi mai lamba ta 1108 wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wasiqul imam Kusa liman a tsakiya to kaga ku liman a tsakiya zai dauki ma'ana biyu ma'ana ta farko duk lokacin da za a yi sahu liman ya zama shine a tsakiya za a yi sallah liman ya zama yana tsakiyar mamunsa kada liman ya tafi can dama kada ya tafi can hagu ya zama yana ina tsakiya sai dai in waje ya kure wannan min babin darura a wani lokaci idan waje ya kure ya matse sai ka ga liman can a dan kusurwa gefe ko mamu a gefe to wannan ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau in dai a lafiya launi waje da yalwa to liman ya zama a tsakiya wannan ɗaya daga cikin ma'anonin hadisin ma'ana ta biyu a lokacin da ka zo ana sallah za ka shiga sahu sai zama sahu ya cika za a fara wani kaga in ka tafi dama nan baka sa liman a tsakiya ba yanzu ka kai liman ina gefen ka can da haka nan wasitul imam kai ma sai ka zo tsakiya a bayansa sai ka tsaya nan wasattal imama ka sa liman a tsakiyarka da haka duk waɗannan ma'anonin guda biyu daidai ne idan za a yi sallah liman ya zama a tsakiyar mamu sannan idan za ka faru sahu kai ma in dai a farkon sahu ne to ya zama daidai tsakiyar liman za ka tsaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake wasuddul khalala kuma ku toshe kafa duk wani gab da za a samu da wani iyaka da tazara tsakanin ku to ku toshe shi nan wajen wasitul imam al-imam at-tibi yake cewa ai ij'alu imamakum mutawassita ku sanya imamin ku a tsakiya bi an taqifu fi sufufi khalfahu wa an yaminihi wa an shimalihi ta yadda ku a sahu in kun tashi tsayawa a bayansa ku tsaya a tsakiyarsa sannan kuma ku tafi zuwa damansa in dama ta cika sannan ku dawo ku tafi zuwa hagunsa an gane ko to wannan shine karshen babin da yake magana akan falalar daidaita sahu babi mai biye masa shine babi na goma sha shida babu fadli sunanin ratiba ma alfara'idi wa bayani ko wa bayani aqalluha wa akmaluha wa ma bainahuma babin da yake magana akan sunnoni ratibai in aka ce sunna ratiba sallah ta nafila wacce annabi baya barinta amma fa ba farilla bace amma ba a taba samun annabi yana barinta ba su ake kira sunanin ratiba suna da bambanci da annawafil annawafil sallah ta nafila da akan yi ta wani lokaci wani lokaci ba za a yi ba wannan ita ake kira nafila common amma sunna ratiba wacce ake yin ta ba a daina ta kuma akan yi ta ne tare da sallah farilla ko kafin farilla ko bayan farilla akwai nafilfilin da ba su da makautaka da sallolin farilla an gane ko ko da annabi yana dawwama akan yin su to waɗannan ba a kiransu da suna sunanin rawatib kamar wace kamar walaha kamar walaha kamar qiyamul layli ba a kiranta da sunna ratiba ko da annabi yana yin ta ko da yaushe amma ba a kiranta da sunna sunna ratiba li'annaha la tujawiru al-fariba saboda ba ta makotaka da wata sallah ta farilla sadaka wa bayanu aqalluha wa akmaluha da bayanin mafi karancin su da kuma mafi cikarsu wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakankanin su na duk bayanai da ya tabbata a cikin sunna hadisi mai lamba ta 1109 an ummi mu'minina ummi habibata an karko daga uwar mu'minai ummu habiba yayar mu'awiya uwa ɗaya uba ɗaya ya gara ta kan yi da dutse gidan dai da baka so ka ji an faɗa an yaba sai an faɗa sai an yaba yau sarkan annabi sarkan annabi wasa ne haba da Allah haba haba sarkan annabi wasa ne kafirai sun surukwantanci annabi sun samu arziki albarka amma a ce musulmi su surukwantanci annabi a samu wani wanda yake da aure shi musulmi ne amma ba zai daga musu kafa ba nana isha take cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya auri ɗaya daga cikin matansa in ban manta ba na safiya ce ya yanta ta kuma ya sanya yancinta shine a matsayin sadakinta to da yawa daga cikin sahabbai da duk sun riƙi 'yan ƙabilar na na safiya a matsayin bayi suna jin cewa ai annabi ya yanta safiya ya mai da ita matarsa kowa je yanta suka ce wa zai bautar da sirkan annabi sauka kake bautar da sirkan annabi a ce annabi yana da mata a kabila kaza kuma wai kai kana da yar kabila kuma bai wanka ce ko ɗan kabilar bawanka ne yanzu kai kana da mutunci kai haka sahabbai duk suka yanta bayan su na wannan kabila shi yasa nana Aisha tace ba mu taba ganin matar da ta zo da danginta da alheri ba kamar ta sanadiyar ta aka yanta ƴan uwanta duka kuma yau abun mamaki wai a garin Kano wani yana tutiyar musulmi wai malami ya tara mutane yana surfafar surkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagi Abu Sufyanu wanda yana da ya manzo Allah ya aure ta ga ta Ummu Habiba firgin annabi amma kana zaginsa kana cin mutuncinsa kana wulakanta shi yanzu kai ka mai mutunci ne na annabi ne bai da mutunci wal iyaz billah kai ka aura daga gidan masu mutunci annabi ne bai sanya aura daga gidan masu mutunci ba yanzu wani irin hankali ne ya surfafi mu'awiya ya zage shi ta tas kanin matar annabi kuma sakataren annabi ba kai yanzu duk kana da wayo ka gano aibinsa shi annabi bai gano yana da aibi ba ya auriyarsa kuma ya rike shi sakatare kai ga ka mai waye waye wannan irin hankali ne dan Allah fama li haula alqawmi la yakaduna yafqahuna hadisa yanzu wannan misalin ba a fili yake ba an mutum yana da rabon shari'a da ganewa ya gane to amma walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in Allah ya riga ya alƙawari sai ya cika wutar jahannama da mutane da aljannu da ka sai ka sha mamaki wani abun mai saukin a fahimta wallahi wani ba zai fahimta ba saboda la'alla ta wannan sanadiyar zai je ya sha duka a lahira mai rabon shan duka kuma bari ba ta magani Allah ya tsare mu daga ummul mu'minina ummu habiba daga uwar muminai ummu habiba ramla bintu abi sufyan ramlatu ir abu sufyan sakhr ibn harbin radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda shin nawawi bai san abu sufyan bane me yasa yace radiyallahu anhu ma to kai ina ka samu naka karatun radiyallahu anhuma da yar da mahaifin قالت نانس أم حبيبة تشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم من الله صلى الله عليه وسلم يناتشوا ما من عبد مسلم يصلي لله ba wani bawa musulmi da zai yi sallah dan Allah kulla yaumin a kowane wuni sintai asharata raka'a goma sha biyu ta tsawu'an ta nafila ba ta farilla ba ghairal fariḍa ba ta farilla ba illa banallahu lahu baitan fil janna face sai Allah ya gina masa gida aljanna aw illa buniya lahu baitun fil janna ko sai an gina masa gida aljanna mana ko dai annabi ya ce Allah zai gina ko ya ce za a gina to ko an faɗi fa'ilin ko ba a faɗa ba ubangiji shi zai gina kuma da kun fa yakunu inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fa yakunu rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi an gane ko wa hadisi mai lamba ta da wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga Abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake sallaitu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam raka'atayn qabla adh mun yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam raka'a bi kafin ta a azhar wa raka'atayn ba'da adh-dhuhri da raka'a biyu bayan ta azhar hudu kenan wa raka'atayn ba'da al-jum'a da biyu bayan juma'a wanda wannan sai a ranar juma'a kada in an hada ya zama nawa shida wa raka'atayn ba'da al maghrib da biyu bayan magriba nawa takwas wa raka'atayn ba'da al-isha da biyu bayan isha nawa goma to sha biyu ita kuma umma habiba tace saura nawa biyu to sai malamai suka ce biyun da aka yi kafin azhar manzo Allah yakan yi bi ne a gida sannan ya zo masallaci ya biyo to shi Abdullahi dan Umar bai ga biyin gida ba tunda shi baya gidan biyin masallaci ya gani to amma idan mutum ya zama ba a gidan yake ba fa sai ya zo duk ya hada hudun yayi su a masallaci hudu kafin azhar yayi amma in daga gidanka zaka tafi sallah azhar to an fi so ka fara bi a gida ka zo kuma sai ka bi a masallaci sannan sai a azhar amma in ka yi su gaba ɗaya a waje daya ba ba kai laifi ba in an haɗa lissafin shi zai bamu ne goma sha biyu a wannan riwayar akwai wasu ruwayoyin da waɗansu lissafin ba wannan ba a gurguje hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗaya da da 1111 wa an abdullahi bin mughaffal an karɓo daga abdullahi dan mughaffal radiyallahu anhu qal Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli azanaini salatu tsakanin dukkan kiran sallah da ikama akwai dama ta sallan nafila da zarar an yi kiran sallah kafin a zo a yi mata ikama kai alwala to kai sallar nafila kuma ba a yi mata iyaka ba biyu kai uku hudu kai shida kai takwas kai goma kai duk kana da dama baina kulli azanaini salatun baina kulli azanaini salatun baina kulli azanaini salatun manzo Allah ya faɗi wannan sau uku qala fi thalitha fi ana ukun sannan yace liman sha'a amma fa ga wanda ya ga dama dan karka dauka farilla ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito imam an yake ce al-muradu bil adhanaini abinda ake nufi da kiran sallah biyu ai al-adhan wal iqama kiran sallah da iqama domin salloli kiran sallah ɗaya ɗaya yake musu in banda ta asuba Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fatuhlikakum kama ahlakatkum to lokacin yana nan zuwa kuma kirs ya rage dukiyar za ta zo ta taru ta yawa to ka roki Allah ya kaddara in za a fitine kama to kar Allah ya kai ka wannan lokacin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidna ilayka ghayra maftuni shi sa lokacin da aka bude Qubrus kun san Qubrus Cyprus Cyprus din yanzu akwai ta arewa wacce tafi tafi kusa da taki akwai ta kudu wacce tafi kusa da ta shiga turai to Allah alamu dai da sanda aka bude Cyprus lokacin sayyidina Uthman ɗaya daga cikin sahabbai sai fashe da kuka wannan imam ahmad ya rawaito wannan bi isnadin Shami jayyid sai fashe da kuka sai wani ya matsa kusa da shi ya ce a tabki fi yaumin a'azza Allahu ahlal islam ala ahli shirk saboda Cyprus gari ne da aka je aka tarar da daula an gina garin kamar ba za a mutu ba iya ƙarshen civilization kamar yadda garin yake har yanzu wanda suka je malam ka je Cyprus to duk wanda ya je Cyprus in ya ga yadda garin yake sai ya yi sha'awarsa amma kun sa abin al'ajabi da ya fashe da kuka sai sai ce masa me yasa kake kuka ya ce kukan da nake mutane ne Allah ya tara musu duniya ya ba su duka wani sababi na rayuwa amma da suka saki Allah sai Allah ya wulakanta su ga su mun daure su mun kakka masu an kashe na kashewa an kwace garin ya ce to tsoro nake yanzu mu za mu gaji dukiyar kada mu ma mu yi irin abin da suka yi Allah ya aiko inda za su yi mana haka ya ce kukan da nake kenan to saboda haka ku yi albishir za a fita daga cikin wannan yanayin ku dai kawai ku yi guzurin imani wadda in Allah ya kai ku zuwa wannan lokacin ku kuɓuta kada ku halaka domin wani lokacin wahalar ma takan zama alheri ga mutum fatan mu shine Allah ya sassauta mana Allah ubangiji ya gyara mana yanayin mu da halayen mu Allah ubangiji kada ya kama mu da laifuffukan mu Allah ubangiji ya yafe mana kusakuran mu a